بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ما لا يتي الوقفة الثانية أجير غانا أبو بوا نلورا لتكين حديث معاذ بن جبل يتي الوقفة الثانية أبو لورا نبي خطورة الشحناء والبغضاء بين الناس wa anna Allah la yaghfiru lil mutashahhidin malam yace khuturatu shahna hadarin gaba wal baghdha da kuma kiyayya bainan nas a tsakanin mutane wa anna Allah la yaghfiru lil mutashahhidin kuma a hadithin mun fahimci cewa Allah baya gafartawa masu gaba da juna shahna! abinda ma ake nufi da ashahna hiya shine hikdul muslim ala akhihi muslim bugdan lahu li hawa fi nafsihi yace hikdu don kufurci na musulmi akan ɗan uwansa musulmi bugdan domin ƙiyayya lahu ga shi ɗan uwan nan nashi lihawan fi nafsihi saboda kawai son ransa Lali لا لغرض شرعي ومندوحة ce. ba wai yana gaba ko ƙiyayya da shi ba ne domin wata manufa na shari'a ko kuma wani abin da addini ke kira zuwa gare shi Fa tam فهذه تمنع fi aksari أكثر أوقات المغفرة والرحمة Kuma wannan gaba da ƙiyayya din shi fa yake hana gafara a mafi yawancin lokuta da ake gafara ake rahma kama fi sahihi muslim an abi hurairata radiyallahu anhu marfuwa kamar yadda ya zo a cikin littafin muslim sahihi muslim daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce tuftahu abuwabul jannati يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا يجي تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس أنا بودي ƙofofin aljanna a ranar litinin da alhamis. Fa yughfaru li kulli abdin sai a gafarta wa kowane bawa, la shiriku, billahi shai'a, wanda bai haɗa kowa da Ubangiji ba, bai yi shirka da Allah ba da komai, illa rojulan mutum ɗaya da ba za a gafartawa ba, shine kanat bainahu wa baina akhihi shahna shine wadda a tsakaninsa da ɗan uwansa akwai gaba akwai ƙiyayya fa yaqulu sai ya ce unzuru hadaini ku jira waɗannan su biyu hatta yastaliha har sai sun gyara tsakaninsu sai sun sulhunta junansu Allahu akbar وقد وصف الله المؤمنين عموما بأنهم يقولون حقيقة أبنجي يا صفا مؤمني قبادة da سومو من muminai ɗin nan ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم suna ce ya ubangijinmu ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da yan uwanmu da suka gabace mu da yin imani wala ta fi qulubina ghillan kada kuma ka sa gillu ka sa gaba ka sa nunkufurci a zukatanmu lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani kakka sa gaba a zuciyarmu kakasa sa mana ƙiyayyansu. Rabbana, su kuma ce, Ya Ubangijinmu, innaka ra'ufin rahim, kai ne ra'uf, kai ne kuma mai jin kai, Allahu Akbar. Ƙala ba'adu salaf, sashin magabata sun ce, Afdalul a'mali, salamatu sudur, wa sakhawatin nufus, wa nasihati, wa nasihati lil ummati ya ce, Suna cewa afdalul amal mafificin aiki da mutum zai yi, salamatu sudu shi ne lafiyar zuciya, kuɓutar zuciya daga gaba da ƙiyayya da sabo da shirka da riya, Allahu Akbar, wa sakhawatun nufus da kuma taushin rai, sauƙin kai, wa nasihati muslim, lil umma, da kuma sowa al'umma alkhairi, wa bi al balaga man balag. Da waɗannan ɗabi'u shi ne masu matsayi suka kai matsayin da suke, wa sayyidul qaumi man yasfah wa ya'fu. Shugaban mutane jagoran mutane shi ne wanda yasfa yana sharewa wa ya'fu kuma yana yafewa yana share zunubi yana share kurakurai yana share damuwar zuciyarsa wa ya'fu kuma yana yafewa idan aka saba masa fa'aqil ya abdallah hatta tuqal yace ya kai bawan Allah ka yafe ka yafe hatta tuqal domin kai ma a yafe maka Allahu akbar ya ubangiji ka yafe mana alwaqfatu thalitha abun lura na uku ihya'u ba'd an-nas li lailati nisfi min sha'ban shine sashin mutane sukan rayar da daren rabin watan sha'ban wa ba'dhum يصليها في جماعة ويحتفلون بأشياء وربما زينوا بيوتهم yace sashin mutane kuma suna sallatar daren rabin watan sha'ban fi jama'a a jama'a suke sallar wa yahtafiluna bi ashiya kuma suna bukukuwa da wasu abubuwa wa rubbama zayyanu buyutahum ilan ma ka same su ma sukan kawata gidajensu malam yace wa kullu hada min albid'i almuhdatha allati lam yaf'alha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ce dukkanin waɗannan abubuwa min albida suna cikin bid'o'i almuhdatha wanda aka kirkire su allati lam yaf'alha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah bai aikata su ba wala sahbuhu sahabbansa ma ba su aikata ba wala tabi'uhum waɗanda suka biyo bayansu su tabi'ai ba su aikata shi ba wa humul hujjatu liman arada sawa as-sabi kuma waɗannan mutanen fa su ne hujja su ne abin koyi ga duk wanda yake son tafarki mai kyau وما ثبت في هذه الليلة من فضل هو ما قدمناه من أنك يجب عليك أن تحقق التوحيد الواجب وتنأى بنفسك عن الشرك وما ثبت في هذه الليلة أبن دي تبت أوان درن من فضل نفل لا هو ما قدمناه شيني أبن مكف وتشي أنك يجب عليك شيني تشي ويا وجب أكنك أن تحقق التوحيد الواجب شيني كتبتر دا توحيدي نأسلي na لا ده وتنأى بنفسك عن الشرك كما ككوتد رنك قبر شركة وأن تصفح وتعفو عمن بينك وبينه عداوة, عداوة وشحناء كما كغوغي كشاري كيافي ga wanda yake tsakaninka da shi akwai gaba akwai kiyayya amma ihdathul bida fi hadhihi al hum aulan nasi bil bu'di ar rahmatillah yace amma kirkira da bid'a fi hadhihi Layla, a wannan dare fa inna ahlaha hum aulan nasi lallai ma'abuta irin waɗannan bid'o'i su ne mutanen da suka fi cancanta bil bu'di ar rahmatillah ga nisantar rahmar ubangiji su ne mutanen da za a nisantar da su ga rahmar ubangiji wa an yanzuru hum hatta yatubu min min bid'atihi kuma su ne waɗanda za a jira su har sai sun tuba daga bid'an nan da suke yi ya Allah ka tsare mu ka kare mu daga fadawa cikin bid'a وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم